Wannan al'amari na janye tsaffin takardun kuɗin Naira ɗari biyu ɗari biyar da dubu ɗaya daga amfani ga 'yan ƙasa na ci gaba da jawo rudani musamman ma ganin yadda rahotanni daga sassan Najeriya daban-daban suka yi ta nuni da cewa wasu gwamnoni sun yi baris da jawabin da shugaba Buhari ya gabatar ranar Alhamis suna mai umartar mazauna jihohinsu da su ci gaba da yin amfani da tsaffin takardun kuɗin wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Wasu 'yan Najeriya sun fara ganin laifin masu hada-hadar kuɗi ta POS cikin waɗanda suke tsawwalawa 'yan ƙasa ta hanyar cazar kuɗi ba bisa ƙa'ida ba ga mabukata sai dai mataimakin shugaban ƙungiyar masu sha'anin POS Dakta Kamar Abdulkadir Musa ya ce babu shakka mutane ne suke ta maganganun su kowa yake faɗar iya albarkacin bakinsa amma maganar ta farko shine aina su kuɗaɗen ma aka same su tukunna shi babban banki da ake ta magana ai har yanzu bai wadatar da kuɗin nan ya zama a wannan a wadace ba saboda haka babu yadda za a yi misali mutane su je cikin wahala samo kuɗin su su suka san inda suka zo suka samo su sannan kuma a zo a ce za a yi musu wata iyaka kuma akasari kuɗaɗen nan ma da ake magana duka ai wasunsu su ma masu POS din su ma sai sun biya kuɗi suke karɓo shi saboda abinda sai da ka biya kuɗi ka zo karɓo kai ma ai tun da kake dan ka nemi abin zaka samu abincin da kake ci a bayan da za ka zo kai abin zaka faɗi amma zancen ai ta dora laifi akan masu harkar POS ni na ga an yi haka ba yi musu adalci ba daraktan hada-hadar kuɗi na CBN Malam Ahmad Bello Umar ya shaida mana cewa gwamnati za ta ɗauki tsauraran matakai akan duk mai POS da aka kama da laifin zaluntar 'yan ƙasa ƙasa ta hanyar caje-caje da suka saba wa ƙa'ida. Gaskiya wannan abun da suke zalunci ne kai tsaye ba wani boye-boye. Ba wanda ya ce su je su karbi kusan kashi goma hannun mutane cewa yi su karbi kuɗin kashi out wanda aka tabbatar masu naira ɗari a dubu goma da suka saba karba. Mm. Amma wannan da mutum zai bada dubu ɗari a bashi dubu tsaye idan aka samu shi kuma duk wanda ya kuskura aka kama shi yana wannan abu zai dandana kuɗa Akwai hukumomi da za su yi aiki tare da mu yanzu da yadda za su ƙara ba mu ƙarfin gwiwa mu ci gaba da irin wayannan ayyuka da tabbatar da cewa ana bin ka'ida. Duk da ikirarin babban bankin Najeriya da ke jaddada cewa yana ci gaba da sakarwa bankunan kasuwanci kuɗi don rage raɗaɗin da 'yan ƙasa ke ciki. Al'ummar Najeriya na daɗa bayyana irin halin kaka na ƙayi da gwamnati ta jefa su a ciki. Ga dai munancin abin da zan iya cewa ibtila'i ne dan uwana ya samu hatsari an kai shi asibiti ana buƙatan dubu ɗari biyu yanzu na je na nemi kuɗi a banki ba a samu ba kuma abin da ake bukata da gaggawa ne a yi mai aiki. Na je ATM ban samu kuɗi ba na shiga banki ban samu kuɗi ba na ji NPOS sun ce lallai lallai sai zan ba ɗari ku dukkan dubu ɗaya to ina muka dosa a ƙasar nan sunana Abdulbasit Musa ina zaune a Kano na je kusan guri hudu domin in samu in cire kuɗi masu POS suna ce mun ba kuɗi ba kuɗi guda ɗaya da na samu yana da kuɗi shi kuma sai dai ya bani naira dubu biyu da charges ɗin naira ɗari uku ni dai wannan zancen canza kuɗin yadda ya shafi ni sai dai in fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda babban kalubale ne da talaka ake fuskanta kuma dole dai a ci abinci zancen kuma muhammadu buhari mu da a wurin talakawa ya ba mu kunya a wani bangare kuwa gwamnoni daga sassan kasar daban-daban na ci gaba da fitowa fili su nuna karara ba sa goyon bayan matakin na bankin cbn inda gwamna bala muhammad na jihar bauchi ya ce gyaran kuɗi da ake da kawo mana wahala kwarai da gaske musamman ma wa talaka ni misali a jiha na ƙananan hukumomi ma ba banki kuma ana ciniki da kuɗi ne dole na ɗauka gwamnati lallabi ne da kuma ƙuduri wanda zai kama zuciyar talaka. Ya zuwa yanzu dai manufar musanyar naira da babban bankin Najeriya ya bayyana a watan Oktoban shekarar 2022 ya daɗa jefa al'umma musamman ma na yankunan karkara cikin matsatsi lamarin da ya fara rikidewa zuwa tarzoma a jihohin Edo, Delta, Ondo, Oyo da dai sauransu. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.